wala nura nura hassan dai na nan ga gashi nan ruma eh <laughs> nura hassan jarumi na Allah ko wajen noman ma ba bari ba a ah, insha Allah ai yana da kyau nura <laughs>